cikin wannan yammaci na tara ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu cikin abubuwa da za mu karanta ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu idan ba manta ba muna cikin wannan sura suratul ahqaf kuma mun kai kusan aya ta talata aya ta ashirin da eh, biyar in ba na manta ba mun kai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin adawa ko wani ɓangare na labarinsu da aka labarta wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama domin rarrashinsa tun daga واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أرما سكنيمي a kawo musu dai azabar Allah ɗin lura da sun ƙaryata ta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan musu da azaba yadda wannan iska ta zo ta ruguza komai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta izini ta ruguza shi shi ne Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ألا يتي كذلك نجزي القوم المجرمين حكا نني مكي وتساكا ومتاني دسك زمتو ما سمين يمن يلي ففكا مجرمي ألا شكاريم كما تكن أبند نتي ألورد شي أقوي الدعاء da ake yi lokacin da iska ta taso sai a kimtsa ƙarshen tafsirinmu na yau zan so ɗaya ko mutum biyu cikin matasa wasu su karanta mana wannan addu'a da ake yi lokacin da ruwa ko hadari ko kuma iska ta taso kai lokacin da iska ta taso na'am ina ganin anan muka tsaya za mu tashi walaƙar makannahun ko? am karanta mana bismillahir rahmanir rahim ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يتي ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه حقيقة من كفاسوا بمعنى أبايا كسا من كفاسوا كفا ورد بميمك إرنتبا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الله يتي وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وما مكسن يامسوا جي دقني دتناني جي دقني دتناني فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء Izkanu ya ji Haduna biya ya tilla, sai jin nasu da ganinsu da tunaninsu bai amfana musu komai ba, tunda sun kasance suna musanta ayoyin Allah. Izkanu ya ji Haduna biya ya Allah ya ce waxa a ka bihin bihi ya Abinda suka kasance suna yi na izgili ya auka musu. Allah tabaraka wa ta'ala ya damke su ya jefa musu wannan azaba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu sai Allah ya ce mu ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Allah ta'ala ya ce walaƙad ahlakna ma haulakum min ƙura wa sarrafna ayat hakika mun hallakar da abin da yake kewaye da ku bi ma'ana na mutane mutanen alƙaryu da suke kewaye da ku hakika mun hallakar da su wa sarrafna al'ayati la'allahum yarji'un kuma mun jujjuya mun jujjuya musu ayoyinmu ta fuskoki daban-daban salo daban-daban saboda ne don su dawo kan hanya amma duk ba su dawo kan hanya ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka su a cikin waɗannan ayoyi idan muka lura bayan bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama da kawo masa tarihin adawa da yadda adawa suka ƙaryata annabi huda alaihi salatu wassalam amma duk da ƙarfin nasu duk da tunaninsu duk da abubuwa na morewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ba su imani ba Allah ya halaka su sai aka janyo hankalin su ma kafiran makka da suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suka doge kan kafirci shine Allah yake janyo hankalin su cewa walaƙad makkannahum fima in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida ay laqad makkanna al-umam as-salifa fi ad-dunya من الأموال والأولاد حقيقة من كرففا واتو al'ummomi ko mun karfafa su irin su adawa da samudawa Allah ya karfafe su ya ba su karfi ya kafa su a doron ƙasa ta ɓangaren dukiya ta ɓangaren ‘ya'ya wa a tsainahun min ha malam nu'afikun mislahu wala ƙariban min mun hore musu mun ba su abubuwa da ba mu ba ku kwatankwacin shi ba koma kusa da shi ku kafiran makka mun kafa adawa mun karfafa su mun ba su ƴaƴa mun ba su dukiya duk abin da muka ba ku ku kafiran makka bai kai kwatankwacin abin da muka bai wa adawa ba bai yi kusa da nasu ba ma Allah ce wa ja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji wa absaran da gani wa as'ida da tunani ana nufin zukata domin da su ake tunani fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala as'idatuhum min shay zukatan jin nasu da ganin nasu da tunanin nasu da zukatan nasu ba su amfana musu komai ba saboda me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba su amfana musu komai ba saboda izkanu yajhaduna bi ayatillah sun kasance wato suna jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili da shi na azaba ɗin cewa a zo musu da azabar a su imani da ita ba بس يجدد أذابر با سنة قنم ما أبنيد بزيه با أرسك يتيه وفأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أي إزجليني إزجلنكي سكي وأحاط بهم العذاب في أذاب تكي ويسو والنكال الذي كانوا يكذبون به narkon azaba da suka kasance suna ƙaryata shi wa yastabi'iduna wuqu'a suna ganin ai wannan ma ba zai auku ba ba za a halaka mu ba to babban sakon anan lura da tarihi ne ake baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma su kafiran makka amma asalin sakon shine kamar yadda aka damƙe su sakamakon kafirci da suka yi duk da an ba su duniyar an ba su ƙarfi an ba su ‘ya'ya fiye da ku amma yayin da suka kafirce Allah ya halaka su saboda haka kuma fahzaru ayyuhal mukhatabuna an takunu mithluhum saboda haka kuma waɗanda ake magana da ku ku shiga taitayinku ku yi hankali kada ku zamto kamar su fayusibakun mithla ma asabahum min al'azabi wal akhirah idan kuka yi kafirci kuka bijire sai abinda ya same su kuma ya same ku na azaba a gidan duniya da gidan lahira saboda me yasa aka ce gidan duniya da lahira saboda a gidan duniya da basu imani ba an aiko musu iska iska ta ruguje komai dabbobinsu da gidajensu da kawunansu duk aka halaka su wanda ya mutu a kafirci ne ce taimako masa wuta saboda haka ya an halaka shi a nan gidan duniya da azaba sa'annan a ranar gobe kiyama kuma zai shiga dawwamanniyar azaba ita ce azabar wutar jahannama Allah shi kare ni da ku gabaki ɗaya Allah ya ci gaba daidai bayani a aya ta gaba ya ce walaƙad ah-, ahlakna ma haulakum min alƙura hakika mun hallakar da abin da yake kewaye da ku na alƙaryu ana nufin mutanen inda ya ba alƙarya aka halaka ba mutanen alƙaryun aka halaka ya'ani ahla makka ana nufin mutanen makka an halaka al'ummomi da suke kewaye da su akwai garuruwa da alƙariyu da suke kewaye da su an aiko musu annabawan Allah suka ƙaryata su Allah kuma ya halaka su shi ne nan mala ya ce ya'ani ahla makka قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها lalle Allah ya halaka al'ummomi da suka ƙaryata manzanni waɗanda suke kewaye da mutanen makka ka'ad kamar adawa wa kanu bil ahqafi bi hadramaut inda yaman sun kasance a garin hadramaut a yaman a ƙasar hadramaut a yaman وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام دكما samudawa samudawa gidajensu yana tsakanin makka da kuma sham ina ne sham ka iya cewa siriya amma duk wannan yanki a wancan geography din ana kiran shi sham syria uh, su labanan uh, wani yanki na jordan da philistine duk wannan yanki ana kiran shi sham inda larabawa suke tafiya rihlatu shita'i was-sayf wanda Allah ya ishara cikin eh, li'ila fi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf to a tsakankanin wannan waje eh, samudawa suka yi rayuwa yace wa kadhalika saba wa hum ahlul yaman hakan nan mutanen saba mutanen ina saba can yankin suwa kenan kun tuna da matan nan eh ba akwai bauta baiwa Allah sarauniya bilqis ko to ina take aina saba take ku fada da kaman kuna shakka a Yemen Alhaji Khamis ya fada tun farko amma sauran sun sa shakka sai dan ja baya shi ma saba inda Allah ya ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ko ita wannan bilqis a yaman ita ma take tsakaninta da wannan annabi ne abubuwa suka gudana annabi wa Sulaiman har yayi umarni a ɗauko masa gadon mulkin nata gabaki ɗaya ko tuni bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin har ifrit yace zai kawo kafin mai kafin ya tashi dai shi ifritin ne fara cewa kafin ya tashi قال الذي عنده علم من الكتاب ana آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك to kun ga duk waɗannan a kusa da alkariyu ne da suke kewaye da makka shine nan Allah yake tunatar da su walaƙad ahlakna ma haulakum min alƙura دا سبا وهم أهل اليمن ومدين يقوى متانا مدينا وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة لما دي أحن يستدفكية فيها زوى آه، غزة وكذلك بحيرة قوم لوط هكا نوى النار وان آه، متانا اللولو ضدي أكيوين سنين ina ina garin sadum yake ina ne garin da aka halaka mutanen annabi lot ha ah, kutina kutina ha ah, yanki ne na jordan eh duk wannan yankin ne na na jordan saboda an yi annabawa masu yawa a wannan yanki wajen kaje za ka ga abubuwa na tarihi masu yawa sadum ba eh to su wannan wajen madiyan wajen mutanen annabi lut alaihi salam shi ma dai suna bi suna gani su mutanen makka inda duk waɗannan wurare suna kusa da su ne suna kewaye da su saboda galibi kusa da tsibirin ƙasashen larabawa ne aljazirar arabiya Allah ya ce wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura Allah ya ce wa sarrafna alayat wa alayat mun jiddu ya musu ayoyi ay bayyanaha wa awdahnaha Allah yayi musu bayanin ayoyin daki daki filla filla an musu theory an musu practical duk an yi musu na ma'ana da wanda yake a aikace la'allahum yarji'un an yi musu haka ne don su dawo su dawo kan hanya su miƙe su kaɗaita Allah cikin bauta Allah ya ce falaula nasarahum فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله سلطانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون الله تعالى يتي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة توميهنا ألو للناس da suka rike su suke bauta musu koma bayan Allah ko ba Allah ba me yasa ba su taimake su ba Allah ce bal ballu anhu a a ai sun tsace musu ne sun neme su sun rasa sun kaurace sun nemi allolin lokacin da suke tsananin bukatuwa zuwa ga allolin da suka bautawa sai suka neme su suka rasa sun bace bal ballu anhum Allah ce wa zalika iskuhum ma kanu yaftarun wannan kuma ba komai ba ne wannan dama ƙaryarsu ce da suka kasance suna yi da kuma abin da suka kasance suna ƙaga wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftawun nan mala yace falaula nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha ay fahal hal nasaruhum inda ihtiyajihim ilayhim shin sun taimaka musu a lokacin da suke da buƙatar taimako amsar ita ce ba su taimaka musu ba Balma sun neme su sun rasa su wannan allolin nasu sun ɓace musu وذلك إفكهم أي wannan وأن قرية تشيدا ما wa كانوا ai waftira'uhum fi ittikhadihim iyahum aliha da kuma kage da suka yi sun kagi sun kagi wannan ƙaryar suka ce ai su ne allolinsu da suke bautawa malai ce wa qad khabu wa khasiru fi ibadatihim laha hakika sun tabe sun yi asara sun yi asarar wannan ibadar da suke musu wa i'timadihim alaiha da kuma dogaro da suka yi akan wannan ibadar kuma duk wani wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala ya bauta wa wani Allah ba Allah ba yana tunanin cewa zai amfane shi to zai zo ya neme shi a ranar gobe kiyama a lokacin da yake da tsananin bukatuwa zuwa gare shi ya neme shi ya rasa kai idan ya haɗu da shi ɗin ma mutum da mutum ne baran-baran za'i za'i ne baran-baran إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فأي برنبر haka nan duk wani wanda ya riki wani ɗagutu yake bauta masa kuma bayan Allah za su yi barambar duk da cewa akwai wasu waɗanda ake bauta musu ba da izininsu ba da yardarsu ba su ba ɗagutu ba ne kamar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar wasu mutanen kirki cikin musulmai za ka samu in ka karanta tarihin wasu mutanen kwarai na kirki ne masu tsoron Allah amma sai aka samu jarrabawa wasu suna bauta musu ba da izininsu ba da yardarsu ba kamar misali kaburbura kamar kabarin shehu usman dan fodiyo Allah ya ji kansa da rahama ya nawwara kabarinsa in ga yayi aiki tukuru yayi wato jihadi domin dawo da mutane kan tafarki madaidaici a kadaita Allah cikin bauta karantar wanda yazo ya dinga yi kenan yayi da baki yayi da ƙarfinsa. amma da za ku je wasu da yake zamanin ya yi tsawo wasu sun koma sukan bauta wa kabarin wanda an kaje kabarin abin da ya kamata ka yi shi ne ka yi addu'a ta makabarta ka yi ma waɗanda suke kwance a kabarin sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar da mu ko baƙi a kaje da take kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama babban abin da ake so ka yi ta ziyarci manya-manyan sahabbai da suke wajen da mutanen kwarai da sauran musulmai kaje za ka yi addu'a assalamu alaikum dara ƙaunin mu'minin wa inna in sha Allahu bikum lahiƙun ko an tum salafuna wa nahnu bil asar abinda ake so a yi kenan ka yi musu sallama gida ne na muminai kun riga mu muwa muna nan tafe أنتم سلفنا ونحن ذي ا ل أ شاء الله بكم لاحقون أما م باء مجنر باء سجدا باء يمس سلا لا فات أن ن فهمت باء يمس سلا آه، أنا زواني أ ز ي ر ت ي س أ ي مس الدعاء الخير سبو د د ق و ن ديكي تكون ونمكن تكون مكبرتا babbar buƙatar da yake da ita shine a masa addu'a kuma ziyarar tana da kyau domin tana tunatar da mutum lahira ko duniya mutum ya sa a gaba yake ta neman duniya duniya duniya inda yana zuwa ziyartar makabarta sai kaga ya ja baya sai kaga ya fara tunanin duniyan nan kwana nawa shekaru nawa ne sai ga ya rage sai amfana da ita ba haramta masa ba amma ya ta binta ya ta bauta mata ya ta ambatanta safiya da maraice sai kaga ya rage saboda zai tuna wane da wane da wane da wane duk fa gashi ba sani wane sun yi sharafi wane idan ana maganar arziki ai su ake zance a Najeriya su wane da wane ne fa idan aka ambace su maganar arziki to sai dai a sha wa fatiha amma ga shi ba sa nan lokaci ya yi Allah ya ɗauke su ba don ba su da arzikin ba domin da ana siyar rayuwar da arziki da za su yi siye ta amma Allah ya ɗauke su to duk mai ɗaukar izina da irin waɗannan yana sa zuciya shi ta taushi yana sa zuciya shi ta taushi ya ɗau abubuwa cikin sauƙi to saboda haka mu lura da waɗannan su kaburburan nan ana ziyartar su ne domin a tuna da lahira kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ziyarci kabari fa innaha tudhakkirukum al-akhirah za ta tuna muku tunatar da ku lahira amma kun gani kenan wanda zai je bauta a wajen ko ya bauta wani da yake kabari hakika ya bar kan hanya madaidaiciya akwai wata shekara da na taba zuwa wani abu ya kai ni sakkwato sai na ce to ai dama ce bari in je in ziyarci wannan kabari na mujaddadi da kuma waɗanda suke wajen ‘yan uwansa da ma wasu wanda muka sha karanta wasu wake-wakensu suna na asma'u da kuma aisha ƙawaye ne za ka yi ta ji akwai rubuce-rubuce da suka yi yanzu suna nan mata ko ta mata da na gani profesa kwanaki ta birge ni tana ta bibiyar diddigin rubuce-rubuce da asma'u ta yi da kuma aisha ƙawarta sai ga manya-manyan malaman da ake magana yanzu ma an kace wani ya zauna ya ma wannan rubutun ka ba shi jan aiki inda za a gane su shehu usman dan tsayuwa suka yi suka yi karatun suka karantar da iyalansu domin sun yadda da karatun da suka yi saɓanin yanzu wani za ga yana karatun amma kuma yana ƙyamar 'ya'yan shi karatun addini sai ga kenan shi bai zaɓa wa kanshi wannan abun ba yana ganin ai kaskanci ne su 'ya'yan nashi kasfi addini ko dan barace-barace da aka shagalci da shi ne yake ganin baya son 'ya'yan shi ma su koma bara amma in dai karatun addinin ne mutum zai yi aiki da shi zai yi kwaɗayin ‘ya'yansa su yi to na je a shahid na je sai na ce bari na shiga na yi ziyara na shiga sai wani bawan Allah ya tare ni wannan labarin da nake ina jin tun 1998 1998 99 afuwan 99 ina shiga shekara nawa kenan 24 to ala kulli hali da na shiga sai bawon Allah ne ya tare ni eh, kan in cire takalmina sai na cire sai na ga ya karbi takalmin ni dai ban san menene manufarsa ba muka shiga muka je ya nuna min to inda na fara gane akwai matsala a tattare da shi muna zuwa wajen kabarin tunda ban taba zuwa ba sai yake ce min ka shiga nan dama da kai ka shiga ka roƙi abin da kake nema sai na jiyo na kalle shi takalmi na yana hannunsa kaga akwai matsala tunda ai ba roƙon wani abu na zo yi ina zo nan yi ziyara yi addu'a da kuma fatan alkhairi to ba wannan bane ya sake ma rikita ni da na shiga sai na ga sura ce kamar ta ka'aba a kan ƙabarin da bakin kyalle da kaga dai an sa sawa taba riga haka to na fara kewayawa ina wannan addu'o'in assalamu alaikum darqum ina kewayawa sai na samu wani bawan Allah ya kwanta ya rungumo kabarin kasa ya rungumi kabarin shi kadai a ciki sun san me suke cewa ya shehu ka bani da namiji ka bani da namiji ka bani ɗa namiji kaga ai ba shi shi Usman dan Fodiyo ya ba da haihuwa ko wa yake ba da haihuwa Allah ne ke bayarwa sai na mai sallama da na masa sallama kaga ya kamata ya amsa mu wallahi da ya dalla mun wata harara tun daga sama har ƙasa abinda na fahimta irin shi yana shagaltuwa da wani abu na zo ina damun shi na ci gaba da addu'o'in da zan yi na fita na kewaya sauran kaburburan da suke gefe ne musu addu'a na fito sai ya bani takalmi na ashe a lokacin akwai ɗan abin da ake bayarwa shi aikinsa kenan Rakiya yi. kawai bai ka iya saboda kar ka bar wani abu shi ma wa'azi yana da salon shi dan kafin in je wajen sai da ɗan tattambaya yaya yanayin yake kuma an bani labari a kowane limamin eh, limamin farfaro shi abubakar jibril wani babban malami ne yana sakkwato sananne ne a tarihin karantarwa a ƙasan nan yana nan ya tsufa Allah ya kare shi da lafiya imani an ban labari kuma na je gidan shi kafin in je wajen ya taɓa shiga ya ƙoƙarin ya hana wani abu a sama suka ɗauko shi haka to kaga in dai wannan mutumin ingarma da jikinsa an ɗauko shi sama haka to ka kai ma da kake ɗan ƙarami haka sai ka shafa wa kanka don shi wa'azi ba wa kawai wa'azin ba ne ka lura da yanayin da ake kuma zai yi amfani in ba zai amfani ba shiru ma ake yi in ɓarnar za ta ƙari ne shiru za ka yi na fata an fahimta akwai yanayin da za ka gani ka ambaci abu ma bai kamata ka ambace shi ba sai ka ɗan yi shiru ka samu lokacin da ya dace kafin ka yi nasihar ba wai kai ta marra amin kun munkaran filibayiru biyadi ka je ka fara dukan abun an da ke ka kai ka ja akwai matasai da ake bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tade a makkan ai yi wani abu na yunkuri na daukan mataki da hannu ba ma tun daga aboye aka fare har aka bayyana har aka zo madina ba sai a madina daga baya aka fara ma maganar izini na yaki أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير saboda haka na faɗaɗa wannan ne lura da muna magana akan bautawa gumaka ko bautawa wani Allah cewa za a samu baran-baran tsakani saboda haka sai mutum ya kiyaye mutanen ƙwarai ana girmama su ne ana girmama su ana karrama su amma ba a bauta musu ina fata an fahimta wannan ba zai baka dama ka zo ka dinga raina dattawa ba ko kuma tsofaffi ka ga malami mutum da furfurashi ya daɗe yana karantarwa a zaure ya daɗe yana karantarwa ko yana jagorantar limanci a unguwarku kana ganin kafi shi iya tajwidin karatu ka zo ka sako shi a gaba ka ce sai an ajiye shi sai an cire shi an baka limanci ai jahili ne a a nan ka wannan tafarkin ba tafarki na addini da ya dace bai ka girmama na gaba da kai kai ma kuma ka jira lokacinka ka saurari lokacinka yadda su ma suka yi kokari a wancan lokacin nasu su suke sharafi ba a da ido ba a yi karatu ba su ne suke da karatu a lokacin nasu kuma sun karantar da ba su yi wannan ƙoƙarin karantarwa na lokacinsu ba kai ma ka ba zai buɗe har a samu ci gaba na karatun ba a ko harkar technology ba haka ake yi ba za ka ji an ce wane ne ya fara wane ne ya fara ana ta ci gaba wane ya zo ya ƙara kaza wane ya ƙara kaza likitanci ma wane ya zo ya bincike kaza ai haka ake tara wato abubuwan za ka ga na farkon in ka tsora a ma'auni na yanzu wani zai iya ce ai ba komai wane yayi ba amma su masana wannan ilimin sun san yayi saboda shine ya sanya tubalin ilimin shine ya sanya tubalin ilimin to haka ake girmama juna kuma girmama mutane da girmama masu falala e, duk wanda kaga yana girmama mai girma ku da wannan ka'idar al-Imam Zahabi ne ya kawo ta kuma tana da muhimmanci duk mutumin da ka ga ba wanda yake girmama mai girma ba wanda yake baiwa mai matsayi matsayinsa sai dai in shi ma mai matsayin ne duk wanda ga ya san wane yana da falala wane yana da matsayi kuma yana ba shi to shi ma mai falalan ne amma an kaga mutum yana ganin wane kawai bai san komai ba wane kaza ne wane bai da matsayi to shi ma ba mai falalar ba ne yasa al-imam az-zahabi yake cewa la ya al-fadla li ahli al illa zaw fadl la ya al-fadla li ahli al illa zaw fadl aw da kan ka kana girmama mai matsayi kana bashi matsayinsa to kai ma mai matsayin ko da baka gano kai mai matsayin ba Allah ya samu mu dace فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة التي بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نن نعم، أنا نونا ما سوكا كرم مكة كيوا وين نم فدا سكا سامو مسعيد سكا سامو فللاد سكا سامو كندري آه، نهلتا قاش الله تبارك وتعالى يا هلكاسو قباكي يا هلكاسو أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون amma ba su yi amfani da wannan damar ba Allah ya halaka su da suka zo suna tsananin neman taimakon allolin da suka bautawa gumakan da suka bautawa sai suka neme su rasa menene sunan allolin Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani wasu daga ciki kamar wadawa lata da uzza da manata ko mutanen kwarai ne su ba su ce abauta musu ba zamani ne ya zamani ko a wayancan ne wajen kai wala suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa nasira waƙad kafira nasra وقد kafira Allah shi tsari mu sai Allah ya ce يتيني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق الحق وإلى طريق مستقيم الله تعالى يتي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كتنا كما كتن دمك يومك مكد وتجماعة سأل جنوب دنس سوراراء القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا lokacin da suka halarto ƙalu an fito sai suka ce ku saurara sai suka juya suka ce ku yi shiru an fito falamma ƙudiya wallau ila ƙaunihin munzirin sannan lokacin da aka gama karanta musu ayoyin alƙur'ani sai suka juya zuwa mutanensu suna masu قرقدي يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا haka قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه سكتي ياكو متانم حقيقة مو جيو ونلتافي واند أكا سوكر دشي باين موسى باين النبو موسى عليه السلام musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaggata abin da yake gabaninsa yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da kuma zuwa tafarki madaidaici a waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bamu labari game da wato imanin wasu jama'a cikin aljanu wanda Allah baraka wa ta'ala ya juyo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da su ya kawo su suka saurari littafin Allah tabaraka wa ta'ala daga baya kuma suka koma zuwa iyalansu zuwa mutanensu zuwa al'ummarsu suna masu wa'azi suna masu gargaɗi suna masu kira zuwa ga ta Allah Ta Baraka wa ta'ala shi kaɗai cikin bauta waɗannan ayoyi suna kunshe da abubuwa masu yawa amma lura da lokaci da muke da shi saboda akwai maganganu daga Abdullahi ɗan Abbas da kuma wasu maganganu daga Abdullahi ɗan Mas'ud zahirinsu idan mutum ya karanta zai iya fahimtar cewa akwai karo a kankanin hadisan ko maganganun amma idan aka nutsu za a fahimci cewa ba tufka da warwara to lura da abubuwan suna da ɗan yawa suna da faɗi kuma muna da tambayoyi da muka jinkirta a jiya ina ganin eh, za mu amsa ko da tambayoyi guda biyu ne cikin tambayoyin da suka zo akwai tambaya ta farko da wani ya cewa an yi magana mun karanto ayoyi da suka bayyana falala ko wajabcin yi wa iyaye biyayya da yi musu ɗa'a sa'annan kuma mun karanto ayoyi da suke tsoratarwa game da saba wa iyaye to waɗanne abubuwa ne za su nuna cewa ko alamomi da za su nuna wannan ɗan yana yi wa iyayensa biyayya wani yanzu ka tambaye shi menene yi wa iyaye biyayya wani sai ya kuskure ya ga kawai don yana ba iyayen shi kuɗi ko abinci abin sha to ya samu damar da zai dinga musu tsawa ko ya samu damar da shi ne yake da magana ta ƙarshe da ta shafi ma iyayen to yana da kyau kan wannan tambayar da aka yi akwai fuskoki da idan ka gani kana aikata su ko wasu abubuwa to hakika kai ne biyayya ne ga iyayenka abu na farko yi musu addu'a yi wa iyayenka addu'a da fatan alkhairi sawa'un suna raye ko kuma sun koma zuwa ga Allah kuma ka tambayi kanka shin yanzu a sallolinka da kake yi in kana addu'a cikin masalla ne ko cikin sujada sau nawa kake yi wa iyayenka addu'a wannan ban ce ka amsa ba amma ka tambayi kanka yana daga cikin dai abin da ina yi wa iyayena biyayya kyautata musu yi musu addu'a to shin kana musu addu'a duk idan ka idar da sallah kakan zauna ka yi tasbihin da za ka yi sa'an nan ma ka roƙi Allah bukatunka na duniya da lahira tana iya yi wa ka nemi dukiya ka nemi alheri ka nemi mata ta ƙwarai ka nemi samun kwangila ka nemi wani mukami duk za ka iya yi ko ba hana ka ba kana da dama ka yi amma kada ka manta da lahirarka to shin a irin waɗannan addu'o'i da kake yi naka bayan sallah kana yi wa iyayenka addu'a ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya Allah ka saka wa iyayena da alkhairi halhalu da suka yi da ni tun kafin in zo duniyan nan bayan na zo duniyan nan suka yi wahala ban san wahalhalun da suka yi ba me suka ci me suka sha har na kawo munzalin ƙarfi na ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka ja kwanakinsu ya Allah ka karfafi imaninsu ya Allah kada ka basu su taɗe ya Allah kada ka basu da wayansu ya Allah ka basu cikin hayyacinsu har ƙarshen rayuwarsu ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa shin kana aikata haka ko ba ka yi wannan abu na farko kenan cikin wannan tambaya da aka yi ka zamto me yi musu addu'a kuma dama mun ji آية تقباتا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين كنت وانا أكوي شكي أكوي الدعاء أتكون وانا آه، الأمر أبنبي أشم وتأير ألا يأتي فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة في ألا يأتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله كي مسرحمه يا الله كجيك أنسو kamar yadda suka tausaya min ya Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya min ina dan karami ba sa iya bacci lokacin da nake jariri in ta kuka kuma ba ni da bakin da zan ce ga abin da yake min ciwo amma haka suna da damar da za su ajiye ni a ɗaki su tafi wani dakin su rufe in ta ihu amma ba sa iyawa ɗakin da kakin za su zauna kana kukan idan su ya kumbura ba su bacci ba ya ja sun rasa menene yake damunka safiya na yi a garzaya da kai asibiti to kai ma ka tuna da haka kai ta musu addu'a in kana musu addu'an nan to ka samu wani ɓangare na kyautata wa iyayenka da Allah ya wajabta maka kai wa sainal insani bi walidayhi na din abu na biyu yabansu ka zamto mai yaban iyayenka mai yaban iyayenka da kuma ba wai tinkaho ba alfahari da iyayenka wani za ka ga yanzu koya ma sunan iyayen shi yake sai ya je kalan dangi yana ganin ai abin kunya ne ya ce na mahaifinsa ne ka zamto mai yaban iyayenka ko mai mahaifinka yake in da ko yake yi kai dai ka yi tinkaho da shi ka yabe ki shine sanadiyar zuwanka gidan duniya ko kai ne mai kudin duniya a ya riga ya gama da kai ko kai ne mai kudin duniya da shine sanadiyar zuwanka duniyan nan to ka zanto mai yabansu ai mahaifina ya yi ƙoƙari cikin kwarai ne gwargwadon hali mu mun tashi mun ga zai tashe mu sallar asubahi wani lokaci duk wanda bai tashi ba ma yakan zo da bulala sai mun tashi mun tafi sallar asubahi da haka abin ya zame mana jiki yanzu ni in ban yi sallar asuba wani haka zaka ji yana fari in ban fita na yi sallar asubahi ba sai in ji kunci ranar ina jin bakin ciki sanadiyar waye sanadiyar mahaifinka da ya dora ka akan wannan haka nan kana ambatan alkhairai da ya maka saboda haka abun mamaki ne ka ji wani yana cewa ni dai babana ba wani abin kirki da ya tsina namu akwai wani na je wajen shi ina zaune wannan ba labari ake bani ba ni dai ba wani daɗi da zan tuna wai mahaifina na ji abu wai ya ɗau yana ɗaukan ishi ne shi zai kai ta makaranta da kai ta nursery din daga play class yana ta komai a siya mata a siyo juice ranar na ne suna ta wasa sai yake cewa shi fa duk wannan fa daɗin duk bai gani ba shi ba ban shi ba wani daɗin da ya ji ko mahaifin ya rasu ya don Allah ka daina faɗin irin wannan magana taɗewa ce taɗewa ce ya haife ka a ina kake cin abinci ya ce eh a gida amma dai da kakanaka ake ci ya to kai kake nemowa da ake ci da kakanaka yi ba shi yake nemowa ba ku nawa ne ya ce mun kai talatin da wani abu yayan mahaifinmu ya ce to duk wannan gwagwarmayar da ya da wahalar da ya yi shekaru nawa an aifi ƴaƴa kafin kai wajen talatin da ɗoriya dukkan su ta ina ya dinga ciyar da su bai yi komai ba shi wa yana magana ba abin da aka masa ana ya taɗewa ce to saboda haka mu zamdo masu yabo ga iyayenmu wannan yana daga cikin kyautata musu da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu nan tattaunawa da su wani za ga baya son zama ya tattauna da iyayenka tattaunawa da iyayenka saboda in kana tsammanin kai kana da ilimi ne ko kana da fahimta ko ko ka zo a karni na ashirin da ɗaya ana zuwa duniya wata kana yawo a duniya to fa bahaushe yana cewa yau da gobe takan karantar da jaki abinda mahaifinka yake ta gani yana zaune yana ganin wannan lungun ana shiga mabarnata na shiga in ka zo wuce zai ci a ka shiga wannan lokacin ai ba maganar ilimi ne. ya saba ganin in ka shiga ba za ka fito ba to ka zauna da shi ku tattauna ka saurare shi ya saurare ka akwai abubuwan da kai ba za ka gano su ba ba za ka gane ba kun face ko kuma kawalwalniya ce an san sarab ai kun san sarab banda dattawa duk mai furfura ba shi da yi sarab shine kawalwalniya in kana tafiya tsakiyar rana akan kwalta titi nesa ba kana ganin wani abu kamar ruwa ba to amma idan ka ƙara wajen kana ganin wani abu to haka tunanin yawanci matasa yi amma shi mahaifinka tangaren yake ganin abubuwan to kai za ga cewa abu ne nan da nan baban menene a ciki a'a in yace ma a'a saurara ka saurara ka saurari shawarwarin za ka ji daɗi kuma za ka yi tunani lokacin da shi baya nan za ka gode maka abu na uku cikin alamomi na kyautata wa iyaye ne fifita mahaifiya akan mahaifi wannan alama ce ta ka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar da mahaifiya ya bayyana wahalhalu da ta sha da mahaifi bai kasance ya sha wannan wanalin ba ta ɗau ciki ta wahala ta haifi ta yi tarbiyya ta yi kaza ta yi kaza saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta sau uku kafin mahaifi duk suna da matsayi kuma ana kyautata musu amma da a ce malaman fiqh suke cewa da a ce zaka je neman abu ka samu wani abu guda daya da za ka bai wa siyayenka dukkansu wajibi ne ka ba su sai aka samu abu guda ɗaya ko abinci na mutum ɗaya ne kawai kuma duk suna da bukata kai kuma na mutum ɗaya kawai ka samu a lokacin to a nan in ka zo dole za ka fifita to fifikon mahaifiyar za ka ba baɗin da malaman fikin suka yi kenan ƙarƙashin wayannan ayoyi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ummat thumma ummak thumma ummak thumma abak ce an ambaci haƙƙinka sau uku kafin eh, na mahaifi ma'an kuma kana da sarri da zaka eh, tallafa musu dukkansu wannan shine yafi dacewa sa'annan furta musu kalmomi daɗaɗa jin kana su. ka dinga nuna musu kana ƙaunarsu kana su. don wani baya nuna wa iyayensa cewa yana son su inda zai dinga nuna cewa da su ba su shi fa zai rayu kuma wanne yana bakanta wa iyaye rai yana sa su cikin zillini duk abin da ka kai duk matsayin da ka kai ka dinga nuna musu cewa kai ne fa kana ganin rayuwarka za ka iya yi babu su kuwa suna jin daɗin haka idan babu su wasu gashi sun rasa suna nema amma kai gashi da mahaifan naka sai kai sati ma ku hada ido da Allah suna magana kana daka musu tsawa don kana ciyar da gida don Allah ya kaddara kai ne Allah ya sanya arzikin wannan familin a hannunka ƙaddarawa ce Allah ya ga dama sai ya karba ai ba a kanka aka fara ba sai ya karba ya ba wani to nawa ne ake samun wanda ya fi tunani mai takaddun mai hangen nesa Allah ya hana dama sai ga an kawo wani daga baya ya haife shi ma shi ne zai zamto sanadiyar gidan gabaki daya yaya za su rayu haka Allah ya rubuta haka Allah ya rubuta saboda haka yana daga cikin kyautata wa iyaye din nuna musu kauna cewa kana son su in ka ga wani abu ma za ka iya cewa wannan na gani ko ina ganin zai dace da ku wani za ga ya kawo abu to baba ku ɗauka ku gani inda zai muku ka jefa wa iyayenka abu ko ga wani yana ta jin daɗi da iyalansa da yaransa amma iyayen shi kullum suna fama da garau-garau wani yana ganin mahaifiyar shi ma sai ce ga damuwa ta zo saboda haka mu lura da wayannan abubuwan Allah tabaraka wa ta'ala eh, ya kare mu eh, wannan wasu daga cikin abubuwa da suke kun ga na ambaci addu'a sa'annan ne alfahari da su tattaunawa da su magana ne daɗi gabatar da haƙƙin mahaifiya sama da haƙƙin ko mahaifin ne inda yana son abin nan to zai karfafa ka cewa mahaifiya ba mahaifiyarka in ni baka mun ba ma to kai wa mahaifiyarka mai kai wa mahaifiyarka Allah ya sa mu dace sauran insha Allah cikin karatuttukan mu za mu ci gaba da ambato wasu daga ciki eh, tambaya da take gaba gaskiya tana da faɗi kuma bana so in takaita ta magana yin sallah bayan sallar la'asar lura da wasu sukan shigo a ga sun yi nafila eh, na farko dai ku fara karɓan wannan shimfiɗa da zan yi kafin ƙarasa gobe na farko malamai sun kusan sun nakalto ijima'i mutum ba shi da dama ya zo kawai ya ƙirƙiri sallah bayan sallar la'asar ba ma bayan sallar la'asar ba duk lokutan da aka yi hani malamai sun yi ittifaki ba a zuwa a kirkiri fila ba gaira ba dalili kawai mutum yana zaune a waje sai ya zo ya ƙirƙiri zai yi fila bayan sallar la'asar wannan dukkan sun yadda cewa haramun ne wannan ba a yarda mutum ya yi ba abu na biyu sun yarda cewa babu saɓani tsakaninsu ko in ce wasu malamai sun hakaito ijima'i ana rama ibadu ko salloli da suka kuɓuce wa mutum ana rama su a lokuta na hani kamar sallar a zahar mutum bai yi sallar zahar ba shedan ya ribace shi sai bayan sallar la'asar ya tuna kun gani nan ba zai ce to ai lokacin hani ba ne zan jira sai lokacin da ba na hani ba in rama a zai rama wannan sallar azhar ko da a lokacin hani ne sawa'un bayan la'asar ne ko bayan sallar asubahi ne da sauran lokutan da malamai suke ambatowa an karɓi wannan shimfiɗar da nake ita suke kira tahrir mahallin niza wajen malaman fikiyu wato a takure mas'alar a nuna maka ina ne aka samu saɓani to muna sakkowa ƙasa sai kuma akwai na nafilfili da ake yin su amma su suna da dalili ba kawai ƙirƙirarsa ake yi ba kamar ko mu ce ibadu ko salloli kamar sallar jana'iza da sallar kisifewar rana zazzabin rana da zazzabin wata da sallah ta roƙon ruwa da kuma irin sallah da ake yi ta gaisuwan masallaci yayin da mutum ya shigo masallaci lokacin da ba na sallah ba ko lokacin hani kamar yanzu da muke shigowa bayan sallar la'asar kun gani nan nan ne aka samu saɓani tsakanin malamai zuwa maganganu guda biyu shin idan mutum zai iya yin sallah wacce take da sababi a lokacin hani ko kuma ba zai yi sallah wacce take da sababi ba a lokacin hani shi ne suka yi maganganu guda biyu magana ta farko suka ce bai halatta ba a yi sallah mai sababi ko da tana da sababi ɗin a lokacin hali bai halatta a yi ta ba illa iyaka a ko salloli da suka togace su gobe za mu ishara zuwa gare shi wannan shi ne ita ce magana jumhurin malamai hanafiya malikiya da riwaya wajen mazabar hanabila da wasu cikin magabata na kwarai akwai magana ta biyu kuma wasu suka ce a'a idan dai sallah tana da sababi ba wai kawai kirkirar ta aka yi mutum kawai ya zo ya ce zai yi ibada ko zai yi nafila bayan la'asar a lokacin hani a'a wani abu ne ya bujiro masa kamar ya shigo masallaci an gane ya shigo masallaci bayan sallar la'asar ko zai zauna domin mitin ko zai zauna domin saurarar darasi shin zai yi ko ba zai yi ba sai magana ta biyu su malamai suka ce zai iya yin wannan nafilar zai yi ba zai zauna ba zai yi raka a biyu ta tahiyyatu almasjid saboda dalilai wannan mazabar shafi'iyya da riwaya wajen mazabar hanabila da wasu da yawa cikin malamai amma yanzu wannan na kawo mana maganganunsu ne kada ku ɗau matsaya tukunna in Allah ya kai mu gobe za mu kawo dalilan magana ta farko mu ji madogararsu sa'annan mu kawo dalilan magana ta biyu mu ji madogararsu sa'annan kuma sai mu fifita wani zance akan zancen kuma kuma sai ku buɗe zuciyarku dalilan za mu ji gwargwadon hali ba wai don wane ne ya ce ba ko wane ne ya ce kuma dama shi ne amanar ilimi eh, za mu jefa a uwa eh, abubuwa da muka karanta suka zamto daidai Allah ya tara da abubuwa na kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya shirya mu da shiryarsa Allah ya rufa mana asiri da rufin asirinsa Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ‘yanta mu cikin wannan wata mai albarka, Allah muke roƙo ya hore mana ilimi mai albarka da mu da ‘ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu ga baki ɗaya. Da ƙarshe nake cewa, Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.